Bismillahir Rahmanir Rahim. na yi shi kashi na tara. To suna shiga barayin su ma suna shigowa, suka fara harba wata matsiya matsiyaciyar bindiga, wadda ta sa shadara sakin fitsari. Amma bai gama matsabi ya motsa da sunan tsoro ba. Fuskarsa kawai yake har suka su cikin babban falon. Daidai su ma lokacin da barayin suka balle kofar falon suka shigo, nan da na shadali ya zube a kasa a sume. Das das gaban Musab yake harba, duk fuskokin sa arfa da mens. Hannun su rike da arnayen bindigo. Attack ɗinsa su yi da bindiga, sun kai su goma suka kewaye falon wanda daga cikinsu ne zo ya halbi bayan mutsaf ɗin da gwiwarsa dole ya sa ya durkusa. ugansu ne ya zauna ɗaya daga cikin kujerun falon yana ɗora ƙafa ɗaya kan ɗaya ce cikin wata yariyar murya mai ban tsoro ku shiga duk ku fi domin da mutanen gidan suka rufe ɗakunan su mami da safi da nana har 'yan aikin sai da aka tattaro su Kukan safi ne da kikunnensa nan da na tsika jikin shi tashi idanunsa suka yi jajir. Mami sai Salatu take tana karawa ta rikice ta fita a Sofi daga ita sai kayan bacci, doguwar riga ce iyakar gwiwarta. Ni ko kallabi babu kaina, riga da wando ne a jikina na bacci. Hankali na in yayi dubu ya mugun tashi. Zubar da su aka yi nan kowa ya dau mutum guda da a takin ɗinsa da bindiga. Kuka sosai muke ne da Sofi. Mami ko sau ɗaya bakinta bai saurara ba da ambaton sunan Allah ba. Wata magwaciyar dariya ogansu ne fashe da ita kafin ya sha mur ya daina dariya ya ce. In kuka ba mu haɗin kai za mu yi abin da ya kama mu tafi. In ba haka ba kuwa ba za mu tai ba sai mun tabbatar babu mai numfashi a nan kai ya nuna musab ya ce ɗauko mana takardar kamfanin da ke wajen ka duk da yadda bindiga ke bisa kansa bai saka da shakku ko tsoro ba ya murmushi yana kallon sa wani irin kallo cikin hassala wanda ya atak ɗinsa ya buga masa bakin bindigar bisa ka kafaɗa ogan kake madariya baka ci abin da ya ce ba ne ba ya faɗa cike da hargayi ogan na sai ce in kana son ka da rayuwarka ka ba mu takardar wannan kamfanin takardar wannan kamfanin wannan karan dariya ya idansa jajiri ce ko za ka kashe ni ba zan bayar ba mami hankalin ta yi mahaukacin tashi ta ce a mus'ab kar kai jayayya da su don Allah ka basu ka basu abin da suke so da zai su maka illa wallahi gara ka basu girgiza kai haka ya sa mutanen sake su da bindigar sai da ya kifa amma haka ya tashi duk da azabar da yake yi tana ratsa shi Sofi ta rushe da kuka tana cewa yaya don girman Allah ka basu ka ta fiye mana mahimmanci wani murmushi ya saki ya ce cikin jin azaba saboda yadda wannan ƙata ya murɗe masa hannu wallahi ko da za su farka ciki na, ba zan bayar ba domin wannan kamfanin amana ce a gare ni na gwammace duka wata azaba da kuke da ita ku yi min ita wani irin duka ya sake sakar masa ga fuskarsa nan da nan bakin sai fashe jini yana zuba wani irin kara da kuwa ba ta saki mami na fashewa da kuka tana roƙon su su kyale sa amma ko kaɗan babu sassauci akan dukan da ake musab din? mutum uku suka taru kowa yana kai kafarsa jikinsa jikina rawa kawai yake yayin da nake jin wani abu a cikin zuciyata mai kama da tausayi matsanancin kuka na saki wanda ban san ko na miye ba tsoron barayin ne ko kuwa tausayin dukan da ake masa ne duk akan dukiyata bakinsa jini kawai yake fitarwa jikinsa ya galabaita sosai fuskarsa ta faffashe na wani rawa yake ba san da naji na yana cewa ba cikin kuka ba da rawan murya ba don Allah kar ku kashe sa don Allah ku yi masa hakuri zai ba ku zai ɗauko muku abin da kuke so hannu a ganda su ya daga musu suka tsaya da dukan da suke masa ya kwashe da dariya yana tasowa ya zo daidai inda nake ya dago fuskata, ta na fuske ina kau da kaina gefe sake riko haɓa ta cikin ƙarfi ya ce wannan zazzafar fa gaskiya ba za mu tafi ba sai na ɗana wannan shagalin ba zan bar ya wuce ni ba gaskiya ji ne zuciyata ta doka kamar za ta fito waje tsaf kansa sai da ji sa ya tsinke ya faɗi dariya oga ya babbake da ita mami ta fashe da kuka ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan girman Allah karka taɓa ta ina kaunar ta idan kana ƙaunar mahalicci ka kyale ta bude mata baki na bayan taye ogan ya ce duk kurfe bakunan ku kai zo karfe rufe bakunan su da salatin sannan ku ɗaure hannuwansu baki ɗaya kuka ne da safa muka sanya ya ce a'a me zafi idan na kuka ki ai banda ke domin ko nan tattasan bakin zai min amfa cikin zafin nama da bai san yana da shi ba ya damƙi hannun ogan bai wata wata ba shin wani irin zafi zafi ya karya hannunsa da ke ƙoƙarin taɓa litsi lokaci guda ya karya masa ƙafa da hannu sannan wani tsalle ya kai ma na bayansa naushi ya aishe bindiga kan ogan na sai sai ta yana hutte cikin galabaita ya ce duk wanda ya motsa sai na harbe sa duk ku ajiye bindigunku Nan daga suka jefar wani mai tauri mai tauri ne yake ajiyewa mai wata wata bayan sakar masa kyakkyawan harbi ga gwiwarsa. Ƙara na fasa jikina rawa yake yi kawai kamar an jona ni ga lantarki. Kallo na ya ce ki nutsu Da waya cikin aljihun wando ki shiga kwantar zaki ga an saka ofisa maza ki kirawo. Banda kawa babu abinda jiki jikina yake na fara laliban ɗan tekno ɗinsa. Na ba kasa danna mai gani yadda nake kirmaisa ya fusge wayar ya gano min sunan yace je ki kulle kofar kofar can kuma duk abin da ya motsa duk wanda ya motsa a nan gurin sai na harbe dan iska duk na gigice na hauka haukace da ƙyar na rufe kofar sannan ya saka wayar kunne yana nishin wahala dan sun ji dan sun ji masa raunuka sosai yallaɓai ba lokaci am roberts ne a gidanmu don allah ku yi sauri to yallaɓai ya kashe waya ya jefo ni ya jefe da ita na ɗauka ina rawar jiki zuwa ne na kuma ce da mami da sofi na kwance mami da sofi mami jawo mu ce ta rungume mu gaba ki ɗaya muka sanya kuka lokaci guda shi kawai mutsafe ke yayin da yake rike da bindigar. Har wani jire-jire yake gani, sauran duk sun durƙusa ogansu kau. Ya sumu saboda bala'in kare da mutsafe ya masa. Wanda ke gefen su ya fara san ɗauka zai ɗauki bindigarsa. Ai kuwa ya hango sa shi ma ya sakar masa harbi ga cinyarsa. Sake makale juna muka mana ta kuka. Cikin minti ashirin mota 'yan sana ta fara jiniya a cikin unguwar. Runduna guda suka shigo har cikin falon namu. Dana duk suka kame su. Ofisa da suka yi waya da Musab ne ya ce masa, "Kai kokari mutsaf sannu, ku je da su zan kai mu tsab asibiti sauran falisan suka tusa ƙeyoyin barayin suka tai da su hada su mamman wanda ya gaji da su ma har ya saboda dukan da yan sanda suka masa mama ta taso tana share hawaye ta ce bai zan bi ku asibitin ya ce a'a hajiya ki zauna da yaran ki kwantar musu da hankali zamu je da shi zuwa safiya sai ku zo ku gansa karki ki damu insha Allah babu abin da zai faru zan bar maku mutum biyu zuwa safe tana hawaye da ce to yalla bai sai kallon ɗin yana kwance kan kujera idan sarfi yana nishin wahala mami usa gaban gabansa sai ta ji kuka ya kubce mata bata sani ba mugun tausayinta tausayinsa ne yake cin ta yau in bace shi bata sanya za ta kasance masu ba to kuma ta sojan su tana kuka ni kam ina can inda suka bar ni ina kukan ma na kasa kallon saboda yadda suka ji masa raunuka ambulance aka kira ta zo har gida aka ɗauke su kai asibitin Aminu Kano da shi ba zan yi shawane ne bacci ba saboda tun na koma aiki na makuricin karshen gado ina rarraba idanu a matuƙar mugun tsorace nake kuka nake sosai da sosai kunnuwa na har sannan ji suke kamar ana harba bindiga da na ji ɗan motsi ko da ni ce na yi sa sai na zabura ban taɓa jin tsoron matsanancin irin na yau ba da na kulle idanuna ga mutanen da nake gani kewaye da mu sai dukan da aka ringa ma waɗannan dukan da aka ringa ma ɗan suna ɗin nan shi ya fi komai tayar min da hankali da zaton ma kashe shi za su haka ne ta kirma ina makurewa jikin bango har aka kira sallar asubahi sai lokacin wata gidan ta dawo wata ruwa a jiya zuciya na sauke ina sakowa na nufi bayi saboda wani fitannen fitsari da ke addaba ta Mami da Safa ɗaki guda suka haɗi da sakwana suka makale juna har aka kira asbayi tare suka tashi kowa na sauke ajiyar zuciya. Dan gani suke za su iya dawowa. Ko da suka yi sallah mayin bata koma ba, Safa ce ta koma saboda baccin da ke idanunta. Bayan ta kwanta kamar minti biyu ta tashi a firgice. Har ta ba mamin tsoro ta ce, "Lafiya, me haka?" wallahi suka zubo mata shawara ta ce, "Mami, yaya sai kuma kuka ya kubce mata." Ta soke kai tana ta rera shi. Ta so mamin ta zo saman gadon ta zauna tana jawo ta jikin tana lallashin da ta ce, ya isa haka insha Allah babu abin da zai same sa ki kwanta ki rintsa ko yaya ne kafin gari ya waye mu je mu duba sa kwanta dai tana ajiye zuciya mamin ta ja mata bargo ta rufa mata jikin da kasancewar ana sanyi ba le. lazumi mamin ta ce har gari ya wai haske sosai sannan ta tashi tana fikicin wajen masu aiki don ganin yadda aikin yake gaishe da suka tada da jajanta ma juna abin da ya faru da kanta take shirya ma matsaf abin da zai karya da shi saboda har cikin ranta mugun tausayinsa take ji hankalinta ya matukar tashi jiya ta zaci zai samu ƙwarin gwiwa fuskantar waɗannan mugayen ba bayan na ya sallah na koma saman gado na kudin da ne ina addu'ar bacci ya ɗaukan don idanuna har yaji suke min vibrate and point ina na ji ne saurin tashi cike da tsoro kallon kira ne nan da na sauke ajiyar zuciya ganin suna life partner yana yawo saman screen ɗin wayar jawata ne na sauke ajiyar zuciya bikin ne na sa ga kunne na sai da tun kafin na yi magana zuciyata ta zuciyata da kwakwalwata suka fara tuno min da kalamin sa na jiya ba ke ba wani aure daga nan har a ƙarshen rayuwarki saboda ni ne mijinki kuma aure na da ke auren zobe ne babu saki don haka ki gaggauta sallamar wannan gai din kafin ki fuskanci mummunan bacin raina ras raras gaba na ya soma dokawa har ban ma san Hamid din yana ta min magana ba da kan na dawo hayyaci na mai fatina kina ji na kuwa limshi da ne wasu ruwan hawaye suka salalo min maimakon na yi magana kawai sai na fashe da kuka mai tsamarai sam ni ba ma abokiyar kuka ba ce ba kafin rasuwar abu asali ma na mance da ana kuka dan ba dan ba a min abin da zai bata mare balle har ne hawaye amma yau gashi babu abin da ke kokarin ganin ya saka rayuwa ta farin ciki tira da na rasa shi ido na bai kafe ba why why rayuwa take neman juya min bayan ya hamire kamar zai fito ta cikin wayar da ce inna lillahi fatina kuka kike me ya faru kuma kin ga ban kira da daddare ba ko shi yasan yake kuka ko don Allah ki haƙuri kin ji ko akwai magana da nake so mi da ke ne ki haƙuri fatina kar ki saka hankali na ya tashi ki kana ke ina zubar da kwalla na ce Hamid ba zan iya rayuwa mai daɗi ba idan bana tare da kai ba duk wanda na san na kasance da shi in har ba kai bane ba ba zan yi farin ciki ba kai ne nake tsara duk wani mafarki na da kai ba wani ba ya zan yi Hamid ya zan yi na sake sakin wani kuka Allah sarki shi kam duk ya gigice shi ki haƙuri Fatima Fatima! na miki na ma bayani ta ce ta amince na kawo ki ta ganki dadi bai da wata matsala in har kin amince mu yi auren bayan aure sai ki koma makaranta bugun tausayinsa ne kamar saboda naga bai fahimci abin da nake nufi ba tausayinsa ya sa na ji zuciya zuciya ta sa ba zan iya gaya masa abin da yake faruwa ba dole na kashe wayar gaba baki ɗaya ina wannan kukan bacci ya lallaɓo ya sace ni ba tare da na shirya ba wannan kenan to mai gadi ne ya shigo da sallama mami na kicin ta ce asabe ta je ta ji ko menene ta dawo ta ce shazalin da yake magana ajiye soya fefe cikin ɗin tai da take yi ta tafi ta bayan ta kashe gas ɗin daman shi kaɗai ya rage ta gama aikin don bata yarda ta bar masu ta bar masa asaba ba ya kai ne shazalin Gaida ta yi tare da mata jajen abin da ya faru sannan ce. Dama yan labai ne ofisa yana waje ya ce za a ɗaukar ma tsafka kaya zai canza. Waɗannan sun ɓaci da jini. Mami ta ce to Shazalim ka je ka buɗe ɗakin sai ka ɗaukar masa. Sai ka bar ofisa ku je ka gansa kafin mu gama shirin fita ka dawo ka ji ko? Domin ka gano wani ɗaki ne. Cike da girmamawa ya ce to Hajiya. Sannan ya wuce can bas kwatas tsandar ɗaukar kayan. Mami ta koma ta saka a asabe shirya kayan abincin a cikin basket sannan ta wuce don ta yi wanka. Tashin sa fita ganin har ta karfe goma da rabi ta wuce. ki tashi ki je ɗakin ki wanka mu je mu duba sa ko amma ki biya ki tashi ku ki wanka ki ji idan za ta je ba na jin ma hakan daga gare ta amma ki yi mata maganar ki ce na ce in za ta je duba jikin Mus'ab ta shirya kafin mani ya zo tana miƙewa tare da Salatu ta ce to mami ficewa ta yayin da mamin ta shige wanka ɗakin na na Sofi ta nufa tura ƙofar ɗakin ta da duhu saboda kwaton tsin da kwaton ɗakin jibga jibga ne masu kauri kamshin ɗaki ya sa wanda wayar. kamshin ɗaki yake wanda baya rabu da shi dan nan akwai matuƙar tsafta mun ta tsaftsaf ga tagwanar kamshi kunna glob ɗin ɗakin ta haske ma mai ɗakin wanda a baki ɗaya kala white and pink ne tun daga tiles ɗin ɗakin na ƙasa da na bango har fentin da kayan gadon ɗakin da kuma kafet ɗin duk pink and white ne gaskiya duk abin ka dole ka yi bakin ɗakin jin motsi ya sana tashi ina ɗora ido na akan switi an kalli tashi yayin da kaina ke sara saboda kukan da na sha cikin murya mara sauti wadda ta shaƙe na ce Sweety menene? Zama ta bakin gado ta Ya Yana nan. Idan ki ya kumbura kuka kika yi. A jiya zuciya na ina jinjina ina jingina bayana da gado na ce. Wannan tashi hankali Sweety ba dole in yi kuka ba kuma ba kowa zai aiko da waɗannan barayin ba sai Sufyan. Kuma wallahi in bai wasa ba akan haka sai na kama shi kotu sai na maka shi a kotu. Ni ma tabbas abin da na bani kenan yana nan amma tunda suna hannun hukuma dole za su faɗi kowa ya turo su. Tunda ofisa kamar tsaye yake akan aikinsa. Zai kula da komai kuma yaya ma ba zai bar lamarin haka ba. lumshe ido na ina jinjina kai sofi ta ce mami ce ta ce na gaya miki ki dashi shi za mu je duba yaya asibiti wani ne faduwa gaba na jinin sauran kallon ita ma ni take kallo kasa cewa komai ne ta tashi ta ce bari je ne wanka yunwa ma nake ji ban ci abincin dare ba jiya ta fice daga ɗakin na ɗora kaina dai saman gwiwa na ina rufe ido na abin da ya faru daren jiya nake tuna ban taɓa rasan zai sadaukar da rayuwarsa ka cokan ba akan a na da kuma dukiyata ba shin ya dace a ce ba zan je na duba sa ba kuwa duk da ƙiyaye da nake masa Amma shin me yasa zan zan zafafa yayyasa irin haka? Sauran kawai da tunanin hakan ne sannan na sako na shiga wanka a Sai da mami ta fito cikin shirinta a tamfa mai golden riga ta zani da yake mamu mai kyawu ce kuma har yau da ƙuruciyarta. Mutane ta tadda a cikin falon duk maƙotansu ne da suke gaban su da kuma bayan su. Zama ta suka hau gaisa da kuma tambayar wannan tashin hankali take musu bayanin abin da ya faru amma bata faɗi abin da suka zo amsa ba. Wata hajiya Samira da gidanta ke fesin gidan su gidan su ta ce Hajiya da ba dai wanda aka ma ba dai wanda aka yi ma wani abin ko barin ma ga ga ƴan mata a gida. Mami ta ce wallahi Samira ubangiji ya rufa mana asiri don ogan ya ya so taɓa nana Allah ya ba mu tsaf dama ya mama yasa ya karya masa kafa da hannu a takaice dai bacin Mus'ab ba mu san abin da zai faru ba Allah dai ya rufa mana asiri wallahi sai da shi Mus'ab din yana asibiti tun jiya ma cikin tausayawa ta ce wa yo Allah ubangiji ya bashi lafiya ya rufa asiri sauran ma suka amsa da fatan Allah ya bashi lafiya su fice ta fito cikin shirin doguwar riga tashar da ashkolon an mata adon stones daga sama har ƙasa bayan su babu abin da aka saka mata hijab ce fara ta saka sai ta ƙara haska ke fuska. Da daman ga sofin mai kyawu ce don baka ce na ta fi da kyawu sai dai bambancin wasu abubuwa da zai hana su zo ɗaya ɗin da su suna mata jaje tana murmushi ta ansa cikin ladabi mami ta ce je ki break sannan ki leƙa ki ga yayar ta shirya in ta shirya ki fito ku tafi zan biyo ku daga baya tunda baƙi na ta shigowa ta ce to mami Dadin ta je ta zauna tana karyawa tana duba wayarta. Ganin Miss Call fati Fatikawata ta san magana lecture ne za ta yi mata. Miss ta shiga tana mata a typing cewa ta mata attendance da ba za ta samu damar zuwa ba. Bayan ta gama break ɗin ɗakin yana ta wuce. Kai tsaye tun kafin ta iske ɗakin take jiyo kamshi kamshinta. Murmushi ta ta yana yadda ya yana na ke son turare matuƙa. Da ya sallama ta shiga ina zaune saman bedside ina duba computer na wasu chapters na wasu ne ta turo min ta ce na duba. Na shi cikin doguwar riga irin abaya ɗin nan ne New Designers in Dubai. Rigar blank rigar black pink and red ce sai purple rigar multicolor ce tana da maɗauri ga ciki. Na ɗaure ta sai ta fidda shape ɗinta sosai. Na gyara gashi na na ɗaure sa na rolling da purple ɗin veil ɗinta. Sun kayan sun yi matuƙar yin kyawu nan, duk da babu abin da zan saka bai min kyau ba. Domin kuwa friend ina cewa suke karuwan jiki ga ni ko tsumma na saka kyawu yake min. Kuma na yarda da hakan ba wai alfahari ba. A nan za mu tsaya sai ku biyo.